قالوا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أخرجوا آل لوط من قضيتكم إنهم أناس تطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما ما يشركون صدق الله العظيم الله كيم الجنة yanzu dr abdullahi abakar dengadi a matsayin da san darakta ilimi da ilmantarwa shine zai gabatar da jawabi amma madadinsa dr sharu aliyu gwadabawa zai zo ya ambata mana wasu kalamai insha allahu a matsayinsa na kodineta ka hada da ka suke aiki da dokta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 ina wakiltar dr abdullahi a ah, dingyadi dr abdullahi abubakar dingyadi saboda uzurin duk hidimar wannan abun ya sa hita amma insha Allah kowane lokaci yana iya shigowa saboda haka mun yi magana da shi abin da ya ce in isar shi ne yana kira ga malamai na kungiyar izala da ma waɗanda ba su ba na su yi kokari su sauke amanar da Allah subhanahu ta'ala ya dora musu ta ɗaliban da suke karantarwa daga cikin amanonin da Allah maɗaukin sarki ya dora musu shine kyakkyawar tarbiyya kamar yadda muke ganin matsalolin da suke faruwa tsakanin malamai da ɗalibai kwanakin baya wani malami daga cikin malamai ya sace ɗaya daga cikin ɗaliban da yake karantarwa ya ɓoye ta a gidan shi bayan ta 'yan kwanaki kuma ya bata maganin bera ta ci ta mutu kuma ya nemi sai an ba shi naira miliyan shida a matsayin kuɗin fansa kun ga malami ne ba za a fitar da shi daga cewa yana cikin malaman ɗalibai ba to wannan yana da kyau malamai su san suwa ne suke zaune da su kuma shugabannin makaranta kada su amince da ɗaukar kowane malami sai sun san kyakkyawan ɗabi'un shi da halayen shi domin kada su ɗauko maya gurbi abu ya zama alaƙaƙai kamar irin wannan yanzu kun ga wannan matsalar ta faru kano ta ja an rufe dukkanin makarantun nan da suke private kuma wannan ba ƙaramin illa zai kawo ilimi ba to saboda haka dole mu ya zama wajibi gare mu mu sa ido ga kowa ɗaliban da za a ɗauka da malaman da ake ɗauka kuma suna karantarwa abu na biyu malamai su san cewa suna wakiltar annabi sallallahu alaihi wasallam ne musamman malaman islamiyoyi iyayen waɗannan 'ya'yan sun baku amana suna zaton za ku ba su tarbiyya da ilimi to ya zama an faɗa musu gaskiya ka a faɗa musu karya ka a yaudare su na uku irin waɗannan madali'o'i da ake yi to kada ya ce a ce sai in an zo jiha za a yi a cikin makarantar ku ku fara shiryawa kuna haɗa tsakanin 'yan aji ɗaya da 'yan aji biyu ko ɓangaren maza da mata har a ce ƙarƙaramar hukuma lokacin da aka buƙaci a zo to kuna da gogaggin ɗaliban da suna iya ku daga ƙarshe kuma ya yi wasiyar cewa mu ji tsoron Allah ga baki ɗaya mu karanta saboda Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu a jawabin dr abdullahi Abakar dangyaɗe kenan darakta na ilmi da tawa a ƙarƙashin wannan ƙungiya kuma coordinator na madali a jiha dr aliyu sharu gadaba ya gabatar a madadinsa muna fata allah albarkaci rayuwa a har yanzu dai magana malaman ne domin duk hazaƙa duk basira duk hikima da za ka gani ga ɗalibi to daga malami ne ana magana lalacewa eh, leakage ga exams sai muka ce mu inda muka hito malaman da suka karantar da mu a da shi malami ba ma wai ya gaya ma ansa ba yana alfahari da ɗalibi cewa zai ci waye ɗalibi zai ci garattu ba magana wai a baka leakage ba ne malamai na wannan kungiya kamar da na ambata malamai su ne karantawa su ne da'awa su ne ansa fatoyi su ne sulhu har dai inda aka samu matsalar rikicin aure a yi ta yawo malanwa ne malanwa <laughs> Allah albarkaci rayuwa shek imam umar mai damma shagari shawar mai san malamai na wannan kungiya shine zai zo mu ji nashi jawabi a wannan gaba ta kammalawa da muke rufe wannan a insha Allah bismillahir rahmanir rahim wassalatu salamu ala asharil mursalin sayidina wa nabiyana muhammad wa ala alihi wa ashabihi a jama'in amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a mun gode ma allah maɗaukakin sarki da ya kama wannan lokaci na ruhi wannan mutali'a ta musulunci wanda yake wannan muɗali'a kusan shekara uku da aka yi allah bai ba da ikon a saki ba sai wannan lokaci kuma ga ta an yi an kai ƙarshe ina roƙon allah maɗauhakin sarki ya saka ma kowa da alkhairi jagororin da na shirya wannan mutali'a tun daga coordinator da darakta mai kula da ilmi da ilmantarwa na wannan kungiya na jiha da abdullahi abubakar dingyadi da sauran 'yan kwamitin mutali'a da kuma da kuma jagororin mutali'a na ƙananan hukumomi dukkansu ina musu fata alkhairi kuma ina musu addu'a alkhairi allah ya saka musu da alkhairi domin su ne na wakilce mu wajen shishirya wannan aiki kuma alhamdulillahi aikin ya yi nasara da alkalai waɗanda na jagoranci wannan su ma duk ne musu fata alhairi da kuma addu'a alhairi allah saka musu da alhairi da 'yan agaji da duk sauran dai jama'a da midiya ɗinmu waɗanda sun watsa wannan shiri zashawa gajiya kuma gashi na ana yi duk kowa da kowa ina roƙon allah saka mishi da alhairi kowa uba shugaban wannan ƙungiya alhaji awal suleiman romo wanda yake tun sati guda da ya wuce bai ya kai nan ya kai nan ya ga cewa dai wannan al'amari ya kammala to muna roƙon Allah ya ƙara mishi jagoranci kuma ya saka mai da alkhairi ni kira gudana nake so in yi ga malamai da kuma uwayen yara da kuma duk masu kula da tarbiyyar yara musamman ɗaliban islamiyya na wannan jiha wato muna samun gayyata da kuma neman hanyoyi na ci gaba na ƙaru ilimi a ƙasashen waje kamar jami'a ta musulunci wadda ke madina da kuma jami'a musulunci wadda ke sayi cikin jamhuriyar nijar da sauran dai wasu wurare ƙasashen waje amma sai ya zan lokacin da ake neman a samu ɗalibai ko a ba da ɗaliban da za su zo su yi wannan intabiyu ƙa'idodin da za a cika ɗalibanmu su samu shiga sai zan waɗannan ƙa'idodin sun karanta ko kuma a rasa su ga ɗalibanmu to ina kira ga ɗalibai da uwayensu da masu kula da tarbiyyarsu a yi ƙoƙari a bincike waɗannan ƙa'idodin don da an ce mu ba da yaro kai tsaye sai mu ba sai daga cikin dai ƙa'idodin nan akwai e-passport ya za an mallaka an saman ma yaro ɗalibi e-passport don wannan ƙudurin sannan da irin sauran takardu irin na takardun ɗan ƙasa da irin su takardu na taskiya wadda ake samu ga wata ƙungiya ko wani shahararren malami mai hulɗa da saudi arabia irin su malam sani jos da sauransu to a samu ɗalibai irin wannan da an ce a kawo to duk sauran abubuwan da aka son a haɗa inda ga e-passport ga irin wannan international da sauransu nan da nan sauran cike-cike ana iya samun su. kwanan baya an ce mu tura ɗalibai kano domin su zo su yi wannan interview din a ƙasar saudi arabia amma nan kano an ka turo laraba waɗanda za su yi wannan interview din to amma mun yi ta wahala ga yara muna da su amma wa'ad wannan e-passport babu shi da ƙyadde an ka samu wasu mutum biyu guda kuma akwai shekaru bakin shekara 20 ne abin da ya kasa ko 22 idan mutum ya kai 30 ko sama ko 25 to gaskiya ba su cika kula da shi ba ba su mai mai interview amma bakin dan shekara 22 zuwa kasa to a yi kokari don allah uwaye su tanadan ma yare irin wannan ko da ta kan yi kaga nan da nan sai a samu ɗalibai a ce ai gari kaza da lokal game kaza akwai yaren da adda wannan ka'ida sai a tura su kaga ba a barin mu sakkwato baya don mahi yawa sadda ake cewa a kawo ɗaliban kila kwana uku ne ko sati guda ko wani bi ma cikin wuki yan na ne a ce ana son a kawo ɗalibi zuwa litinin ko a kawo shi zuwa talata sai zan babu wannan ka'idar to don haka ina amfani da wannan dama in kira zuwa ga ɗalibai da malamai da masu tarbiyyar yare da uwayen yara don allah a yi ƙoƙari a samar ma yaranmu wannan ka'idar domin samun ci gaba muna da rauni da kuma karancin samu wannan amma kuma rashin bayani ne don haka kuma insha Allah ina fatar daga wannan bayani to nan gaba idan mun samu wannan dama to za ta yi mana saukin samun ɗalibai da fata Allah ya taimake mu kuma Allah ya sa mu gama lahiya kuma ina roƙon Allah duk wanda ya taho wannan taron Allah mai da kowa gidansa lahiya ina godiya ga manya-manyan malamai ga sunan baya garan na jiha waɗanda dukkansu esco ɗinmu na malamai da esco na admin da esco na 'yan agaji kowa ya ba da haɗin kakamai da mun kai kira kowa ya taho an yi wannan lalura tare da shi ko mai uzuri ya ba su wa muna fata allah ya saka ma kowa da alkhairi wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa mm. wa alaikum ah, abin da za gabatar mana na jawabi akan sakamakon wannan madali'a da aka gabatar wayanda suka halatta da kuma yaya aka fafata wanda zai gabatar da wannan shine malam aliyu umar sharu gwadabawa shi zai zo ya gabatar muna da wannan bayani a malam aliyu umar sharu gwadabawa sai ya zo ya gabatar muna mu ji suwa ne ne suka ɗauki kambu ko suka ɗauki kohi ko suka ciri tuta a wannan wasa kwakwalwa da aka yi kuma da fatan sauran ɗalibai wa'anda suka ga yadda aka yi to babu wanda na farko game da sakamako za mu fara daga firamari firamari local government ɗin da ta yi ta farko ita ce sokoto south tana da maki goma sha takwas inda ya bi ta zo ta biyu da maki goma sha hudu ilela kuma ta zo ta uku da maki goma sha hudu to sai dai nan ban san su alkalai kila can akwai rabin maki ko ko kaka ban sani ba ah, to kenan babu na uku sun yi bracket kenan to shine sai kun kara yi muna bayani sai junior Eh? to saboda haka kenan illela ta na uku to shi kenan sai bangaren juniya wadda allah maɗaukin sarki yabba nasara ta yi na ɗai ita ce binji sai kuma wadda ta yi ta biyu ita ce illela sai wadda ta yi ta uku ita ce wurnu saboda haka ita ce kenan ta yi ta farko ko yauwa sai kuma bangaren siniya wadda allah ya ba nasara ta cin matsayi na farko ita ce wurnu tana da maki goma sha takwas sai illela ta yi ta biyu maki goma sha hudu da rabi sai bodinga ita ce ta yi ta uku da maki goma sha ɗaya daidai saboda haka wannan shine karshen sakamakon kowace lokal gamban saboda haka sai ka ci gaba da ma'ana ga level ga matakin kwakwalwa 'yan firamare su ne ke da wannan na ƙasa kenan sai na tsakiya 'yan juniya sakandare su ba sama ba su ba ƙasa ba sun sargahe to don haka suke da wannan gaba ta biyu to sai mataki na uku wanda ake cewa siniya to su nan inda duk aka ɗebo ana sa ran sun ƙware za su abin nan kuma shi sa kuka ji an lissafa muna a wannan tazo ta biyu nan nan ta zo ta uku wannan ta zo ta uku nan ta zo ta ɗaya mun ji dai a ɓangaren duka-duka wa'inda na zo na ɗaya suna ina ne ɓangar siniya wurno a to ai dama garin muhammadu bello ko a barewa ba ta gudu Dan ta yi rahe don haka wannan nasan zuriyar shehu za su yi farin ciki kwarai cewa wannan fafata a musulunci wurin ta zo ta ɗaya sannan kuma ha inda nake sokoto south mu ma mun samu namu rabo duk da dai ni duk jihar ta wace eh eh <laughs> Allah shi hata na malam usman baliyo ya ce to in faɗi na biyu mana tun da binji ta zo ta biyu tun da can baliyo cikin binjina <laughs> to Allah ya samu dace to yan wajiban musulmi a yanzu muna gaba ta raba kyaututtuka a kafin a hada wa'annan kyaututtuka wanda sanda za a raba su za mu ji jawabin shugaba sai a rufe da addu'a zan sake gayyato a ɗaya daga cikin ɓangaren ɗalibai maza daga wurno ina cikin ɗalibai maza daga wurno tun da wurno ta zo ta ɗaya ya zo ya karanta muna wani abu na alkur'ani kafin a gama hada kyautuka ta muhara da kai dokta ga raba kyaututtukan nan eh, eh, a nan dai ga kyamera nan yanzu ina ne za mu hara kira kodineta na illela local government tad a matsayin primary kodineta na illela local government illela local government su suka zo na uku guda biyu ne na eh, maza da mata ok maza da mata coordinator na ilela local government na'am muna fata ku gurguso ku zamo na biyu shekara mai zuwa ba ku ce masha Allah barakallah to na'am sai kuma jss junior kenan ko su ne wurno suka zo na uku da maza da mata coordinator na wurno a matsayin junior masha Allah eh, sai a ta yi gida da labari to sai na uku su ne bodinga yes ko a senior eh matakin primary a senior bodinga lok eh? senior eh senior bodinga ta zo ta uku bodinga ta zo male and female ko eh, eh senior secondary school bodinga ta zo ta uku Lawal Secondary. To masha Allah to dokta mun gode kwarai. Eh insha Allah. Yanzu za mu gayyato shugaban masa malamai Sheikh Imam Umar Mai Dama Shagari ya ci gaba da raba wa'annan kyaututtuka. Na'am wa'anda na zo na biyu. Malam, nan zaka ka dawo. Ko da na yabo. masha Allah to sai matakin juniya lela lokal gamman ta zo ta biyu masha Allah to sai siniya har yanzu in lela kuma ta yi ta biyu ta yi ta uku a siniya eh. eh.

a sokoto su na uku ne a ah, na ɗaya ne ok na ɗaya ok primary na'am nan junior benji na'am junior na ɗaya Ju eh, siniya wa'anda na zo na ɗaya shi ne ɗungurungum aiko? to ɗungurungum wa'anda na zo na ɗaya wurno local gamma. masha Allah baraka garin Muhammadu Bello insha Allah to shugaba mun gode kwarai insha Allah bismillahir rahmanir rahim a shugaban majalisar malamai tare da 'yan majalisarsa shugaban 'yan agaji tare da 'yan majalisarsa alƙalai kwamitocin wannan madali'a sauran jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a godiya ta taba daga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da iyawarsa ya kawo mana karshen wannan madali'a kuma allah cikin iko ne ya ba waɗanda ya ba ikon nasara waɗanda son kai nasara sauran ɗalibai waɗanda ba su samu wannan nasara ba to ƙalubale ne gare ku idan allah kai rayuwar mu baɗi da fatar allah ubangiji subhanahu ta'ala ya gwada mana baɗin baɗaɗa bayan wannan wannan maɗali'a da an karu yau a matakin labatar ba a wai kamata suna a wannan masallaci na tunawa shek abubakar mahmud gumi mudala'a ce ta jiha kuma bayan allah ɗalibai waɗanda allah ya ba ikon nasara to insha allahu su ne za mu ɗauka zuwa mataki na ƙasa da fatar allah ubangiji shi kai rayuwarmu hiyar da za mu yi mataki na ƙasa to ba a matsayin lokal gamman za mu tai ba za mu tahi a matsayin mataki na jiha kuma mataki na jiha shi adada ne ya ɗaukar waɗanga ɗalibai zuwa mataki na ƙasa kuma idan allah ya kai rayuwar mu to tahiyar da da ɗaliban nan za su tahi da siffar tawahi kala guda domin mataki ne na jiha ba mataki ne na ƙananan hukumomi ba mataki na ƙananan hukumomin sun yi nasu aiki kuma allah ya ƙaddaci duk nasarar da ake samu allah ya bayar mu ma muna fata idan za mu je mataki na ƙasa nasarar da muke roƙo allah ubangiji subhanahu ta'ala ya bamu allah cishe mu don haka ko toci da ɗalibai ƙalubale ne gare mu gare ku kuma again har yanzu wannan maɗali'a waɗannan da za mu ɗoka zuwa mataki na ƙasa to ko ɗin ɗinsu to kalubale ne mu ma in Allah ya so ya yadda idan lokaci ya gabato to za mu neme ku da ɗalibanku mu gayyuwa kamfen ɗin wuri guda kuma a samu dama a ƙara jaddada abubuwan da an kai tsakanin jiya da tahowa yau domin me domin samun nasara a mataki na jiha don haka a mataki na ƙasa nake son in ce don haka kada a koma gida yaran nan da za mu tai da su a basu ba tare da an ci gaba da ɗawainiyar training ɗinsu ba don allah a ci gaba da training ɗinsu kuma mu ma za mu dawo na mai kamfin ɗinku da su da namu malamai da kuma adanahin kwamitin mudali'a a koma bita tsakanin jiha da local government sai mu abin da idan mun je can ƙasa mu ga abin da Allah zai yi tsakaninmu da sauran jihohi kowa muna ya san da cewa jihar Sokoto jiha ilimi ce jiha ilimi ce to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da an ka samu da wannan ilimi to kada a ba mu kunya kuma Allah shi ba mu nasara a kan sauran jihohi kuma insha Allah ga dukkan alamu ga dukkan abin da na gani to in Allah ya so ba za a samu matsala ba da yarda Allah Allah ubangiji shi taimake mu Allah ubangiji kuma shi gwada mana wannan rana kuma Allah ubangiji shi sa da mu za a yi ah, yana da kyau bisa ga abubuwan da na faru ɗaliban da ba su samu cin nasara wannan abin ba ni abin da naka fahimta ai an ci nasara domin mi domin fafatawa da an ka yi kowane mu kowane ɗalibi kowane coordinator to ya ga inda kuskure shike ya ga inda ya kamata a gyara ya ga inda kuma ɗalibai ne suke da rauni to sai a yi tsaye a ƙara jawo hankalinsu da kuma ƙara ƙarfafa su yaranmu suna da ilimi tambayoyin da aka yi masu ne na tabbatar da akwai yaren da sun kasa amsa su amma saboda rashin sabo da magana cikin taro sabo da magana cikin uwaye ko kuma cikin manyan mutane sai ka ga yarinya ko yaro yana jin nauyin shabe da amsa ba don ba sani ba an sani din don haka idan an kashe je ƙasa mataki na ƙasa to wannan kunya a ɗebe ta wannan nauyin baki a ɗebe shi wannan jin wai ga manya kaza ga manya kaza ga wani kaza ku yi ta mutu ne ku yi watsi da shi ku aje shi duk ɗaya kuke da su shekaru ne matsayinsu uwaye matsayinsu Jagorari. amma an zo wurin tambaya da bai da amsa to a ɗebe magana uba ko kuma malami ko kuma wani babba a bai da amsa kai tsaye wanda duk ya sani ya bai da amsa ko ba ka da makarfan ga hannunka kai tsaye ka bai da amsa ko da ba ka da makarfan kusa gare ka in ka sani ko ke sani kawai ka bai da amsa kawai kada a je ƙasa a ji nauyin magana kada a ji nauyi ko alama duk muna uwaye ne yan izala ɗiyanmu ne yan izala to me ake shi ma nauyi don haka don allah a ci gaba da ce a ci gaba da faɗakar da yara da fatar Allah ubangiji da kun ka ba mu haɗin kai alƙallamu ubangiji Allah saka muku da alheri gaskiyar magana duk yabo da yabo da kuma jinjinawa to ya zama wajibi gare mu mu jinjina mu alƙallan ga namu saboda irin sadaukar da kai da kuma jajantewa wadda sun kai a lokacin gudanar da wannan madali'a. Allah Ubangiji saka muku da alheri Allah shi biya ku da gidan aljanna

إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين الموحدين اللهم اقض حاجاتنا كلها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله ci nasara ubangiji Allah ya ƙara maka karatu albarka waɗanda ba su nasara ba ubangiji Allah ya a gaba Allah ya sanya mu abinda an zama sanadin tsira mu duniya mu da lahirar mu uwaye da shugabanni da suka yi ɗawainiya suka kai wannan aiki Allah ya saka musu da gidan aljanna iyayen da suka turi ƴaƴan su ma suka ba su dama suka halarci wannan aiki Allah ya saka musu alheri ba su gidan aljanna malaman da suka yi kokarin karantarwa da tarbiyya da samun wannan nasara Allah ya saka mu dukkan malaman su da alkhairi Allah ya biya mu da aljanna Allah ya biya bukatun mu shugabannin mutum daga na ƙasa har ƙasa Allah wannan tahiyar da ake yi na alkhairi na ayyuka na yada dini Allah muna yi ne don ka ubangiji Allah ya karba mana mu ka sanya sanadiyar tsira mu na duniyar mu da lahirar mu Allah ka hana mu a duniya ka hana mu a kabari ka hana mu a tsayar kiyama Allah ka biya dukkanin bukatun baki daya subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika